This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba uku ga watan Fabairu na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar miyar Allah da ke jihar Oyo ta koka akan hasarar shanan da 'yan kungiyar suka yi sanadiyar guba da suka ci. Amfanin wato ko ne wato kiwon lafiya a bangaren kiwon lafiya kuma ko me ke sa wasu 'yan Najeriya ke zuwa kasashen waje neman magani? gani aifafe mayo da gani kwanakin can akwai mata ma da ta aihu yara hudu rashin samun taimakon likitoci akan wannan harkar ne yaran dukansu sun mutu Malam Isa Yusuf kenan daga jihar Adamawa muna ɗauke da ƙarin bayanin wannan rahoton ɗan anjima kaɗan. Yau muna son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani 'yan Najeriya za su rage fita ƙasashen ƙetare don neman magani. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Baba Yakubu Makeri kuma na nan tarfe da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wani To jama'a assalamu alaikum. wasu masu satar mai a yankin Niger Delta da ke Najeriya sun fasa wani bututu da ya haddasa malalar mai wanda ya lalata muhalli lamarin da ya kuma haifar da fargaba wato cewa za a koma gidan jiya game da mummunan kalubalen da ƙasar ta fuskanta a baya. Sanata Ben Maury Bruce ya ce lamarin ya faru ne a kusa da jihar Bayelsa amma bai bayyana iya adadin man da ya kurara ba. Wani kakakin kamfanin haƙar mai na Eni da ke ɗaya daga cikin rassan kamfanin Ajib. ya ki cewa komai game da malalar man duk da cewa an aike mai da sakon imel domin ya tsokaci a kai harin akan bututun man ya faru ne a makon da ya gabata wanda shine na biyar da ya auku cikin shekarar nan a cewar mike karikpo jami'in wata kungiya mai kare mahalli yankin naja delta dai ya kasance tungar tsageru masu tada kayar baya waɗanda suke kiran a basu kaso mai tsoka akan albarkatun man ƙasar da ake tunawa a yankin su Hukumomi a ƙasar Somaliya sun tsinci gawar fasinjan nan da ya ɓata a wani jirgi da ya sauka gaggawa a Mogadishu bayan da wata fashewa ta lalata wani ɓangaren jirgin. Ministan sufurin ƙasar Ali Ahmed Jama Jangali ya gaya wa sashen Somaliyanci na nan Amurka cewa an tsinci gawar fasinjan ne a kusa da birnin Bal'ad da ta kuma hannun masu bincike. Ya ce za a ɗauki kwanaki kafin a gano abin da ya haifar da fashewar jirgin. wanda kamfanin Dalo ke kula da shi. Jirgin ya gamu da wannan hadarin ne yayin da yake dauke da fasinjoji 81. Kamfanin jirgin ya ce mafi yawan fasinjojin an mai da su zuwa wani jirgi mallaka ƙasar Turkiya wanda ya soke zirga-zirgar jiragensa a magadishu Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban amurka barack obama ya kai wata ziyarar farko a wani masallacin kasar inda ya ce mutane da dama suna ma addinin islam mummunar fahimtar cewa yana da alaka da ayyukan ta'addanci yayin da ke jawabi ga musulman da suka halarci taron a wani masallaci da ke birnin baltimore obama ya ce amurka daga iyali ɗaya suka fito inda ya ce wasu suna ɗaura laifin hare-haren da wasu kaɗan daga cikin musulmi suke kaiwa yana mai jaddada cewa a amurka babu gurbin nuna wariya ga musulmi wannan ziyara ta farko da shugaba obama ya kai wannan masallaci a kasar na zuwa ne a daidai wani yanayi na siyasa inda mai neman takarar shugabancin kasa a ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya yi kira da a hana musulmi shiga ƙasar na ɗan wani lokaci bayan wani hari da aka kai a garin wato a garin san bernardino da ke california yayin da manyan jam'iyyar da dama ke allah wade da wannan kira na trump ɗan takara bin kasin shi ma a shekarar da ta gabata ya ce bai kamata a baiwa musulmi jagorancin ƙasar nan ba Daga ƙarshe a yau Talata wata ƙaramar hukuma a kudu maso yammacin jihar Texas ta ba da rahoton cewa a karon farko an samu ɓullar cutar Zika da aka kamu da ita ta hanyar jima'i a nan Amurka. Hukumomin a ƙaramar hukumar ta Dallas sun ce wanda aka samu da cutar ya kamu da ita ne bayan da ya jima'i da wani ko kuma wata mai fama da cutar ta Zika wanda ya fito daga ƙasashen da ake fama da wannan cutar. daga baya ne kuma karamar hukuma ta bada rahoto a shafinta na twitter cewa wanda ya kamu da cutar ya yi tafiya ne zuwa ƙasar venezuela a kwanan nan cibiyar da ke kare yaduwar cututtuka ta amurka ta tabbatar da cewa hukumomi daga texas sun sanar da su wannan batun. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu buɗe taskar rahotannin tamu da rahoto daga jihar Oyo. Ƙungiyar mu yadda Allah ta reshen jihar ta Oyo ta gudanar da wani taron gaggawa. Ƙungiyar ta koka akan yadda wasu manoman jihar ke sanya guba a abinci da ruwan shan shanayensu. Ƙungiyar ta ce zuwa yanzu shanu sama da dubu uku ne suka mutu. Wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani. Alhaji Yakubu Bello shine shugaban kungiyar Mieti Allah a jihar Oyo. Eh wannan taro dalilin sawa ta kaman mutane yan kasa wanda suke zuba ma dabbobi magani. Suwaye yan kasa kenan? Yan kasa ruba kenan manoma. Hmm. Ke zuba ma dabbobi a gurin da suke shan ruwa kuma akan burtoli za zuba wannan magani. Kamar a hali yanzu sun kashe muku shanu? Kore da gaske sun kashe shanu ba iyaka. Kamar kimanin nawa? To akalla dai a nan jihar Oyo gaba daya za a ce kaman sun kashe shanu kaman wajen dubu da uku da wani abu. Duk local gwamnati babu gunda ba su kashe shanu ba to kuka yi musu to babu abin da aka yi musu kun taba kai kara ga yan sanda da sarakuna kore da gaske duk suna da sane me suka gaya muku ba abin da za su faɗa mana don babu zaniyan da suka kashe wato a zo a yi magana a kai wato ko a ce sun biya wannan saniyan babu koko dai koyi musu banna ne ba magana banna abin za a zuba a daji su ma makiyayan sun yi ƙarin haske a game da kashe musu shanu sunana abdullahi umar advisor na oyo state an kase muna sanu kuma an hana muna masaya da sanunmu sun kai kona uku yau ba sa tafasar ruwa a ta da mata na gida inda suke zuwa su ɗibi ruwa a wannan rijiyoyi an rufe to idan ba su shan ruwa yaya suke rayuwa wallahi sukan zuwa ne wasu wurare can wani local government daban su je su sa ruwa ba wannan local government na kajola local government ko kuma a kasar iluwa babu kamar kimanin shanu nawa aka kashe muku a wannan karamar hukuma karamar hukuma ta kajola local government ko ba a kase muna a takaita kwata kwata kwata an kase muna nagge sama da ɗari biyu kuma ko yau din nan na bar wasu shanu da aka kase suna kwance sunana alhaji Lagi an kashe mana shanu ba su da iyaka wani yanki ne naku yanki a Tiswaju, Otu da Tede a Tisbo local gama. ne gaske cewa shanun ka sun ci magani? Eh shanun da sun ka ci magani shi mun nan yaro na ya taho zai yanka shanun nan daga nan ya shoki maganin shi ma ya fadi na dauke shi zuwa asibiti. Shanun mun ka yanka sun fi ɗari fa shanun da mun ka yanka a lokaci. To shi wannan yaro naka ya warke? Ya warke na kai shi asibiti an ka sa mai allurori duka ya warke. Na ina jin jiwa. Wani bangare ne bangaren ku a nan jihar Oyo? Eh bangaren Fako. To yanzu me kuke son gwamnati ta yi muku? Gwamnati ya taimake mu ga wannan uzuri don Allah don annabi za a kare mana shanu don Allah a taimake mu don Allah don annabi muna ta kuka ni yanzu kusan shekara saba'in gare ni kun shanu sun gama mutuwa ina zan samu abincin da zan ba ni da wani karfi sai dai duk kokarin da ni don janta bangaren manoma da jami'an yan sanda ya ci tura Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. a gaida Hassan Umar Tambuwal. A Najeriya kuma duk da kudaden da ake kashewa a fannin kiwon lafiya wasu da yawa musamman ma masu hannu da shuni na ƙetarawa ƙasashen waje don neman magani ko jinya. To ko menene matsalar cibiyoyi da asibitocin Najeriya? Nasiru Adamu El Hikaya na da ƙarin bayani. shi ma shugaba buhari ya bi sauran sauran gwamnatoci wajen warewa sashen lafiya kasafi mai tsoka a kasafin kuɗin bana wanda za a jira a ga nasarar aiwatar da kasafin da sai kasar ta samo lamuni don cimma nasarar samun wadatattun kuɗi shin rashin ware kuɗi yadda ya dace ne ko rashin kishin kasa ne sakacin gwamnatoci ne yadda masu hannu da shuni da wasu da kan samu tallafi kan fice ketare don samun jinya ko ko magani Ga matsayar ɗaya daga manyan likitoci da ke jagorantar hukumar lafiya matakin farko a arewa maso gabashin Najeriya, Dr. Ahmed Gana. Likita ne watakila ce na hanta, na koda ko likita ne na zuciya. wanda idan kana da matsala general practitioner ko kuma wani wanda yake dula da jikin mutum ga baki daya zai iya cewa to ka tafi wajen wancan likitan da ya kware irin wannan musamman a ce sai an bude zuciya za a iya ce maka asibitocin da za su bude zuciyarka su maka aiki a Najeriya ba su da yawa inugu suna iya kokarin su shi yasa wani lokaci zaka ga jama'an mu kan yi tattaki su tafi Ghana ko su wuce India ko a tafi saudi arabia ko dubai ko kuma turai domin akwai karancin kayan aiki musamman a baya ko lokacin gwamnatin obasanjo eh, ya yi ya kokarinsa da ya kawo kayan aiki asibitoci da yawa wanda da babu su kana maganan eh, mashin din city scan da sai ka tafi ibadan ko lagos kafin ka same shi wanda za a saka ka a ciki ya duba tun daga ciki yanzu ko nan watakila medical center an kaje za ka iya samun sa so ba za a iya cewa sakaci ba ne lurar da ake sawa din bai kai har yadda ya kamata ba domin babu dalili babu wata uzurin da zai sa a ce 'yan najeriya za su bar najeriya su je ghana wajen duba lafiyar su. likitocin da suke da shi ba su fi likitocin mu kwarewa ba. Matsalar ba daga wajen kwarewar likitoci ba ne. Ko kale zorotin domin likitocin Najeriya yanzu za ka je kasan Amerika ko za ka je kasan Ingila za ka sha mamaki wani asibitin idan aka tura ka kana shiga likitan da za ka fara samu dan Najeriya ne. an tura ka ka tafi kasar a ka kiwon lafiya amma wallahi ka taras likitan dan Najeriya ne wanda ka tsallake ka bari a Najeriya da kake gaba zai iya ba yawa to kuma ba irin sa ba dai kusan zaka samu makaranta ɗaya ne kun yi makaranta tare da shi ya koma kasan da akwai kayan aiki akwai inganta eh, harkokin kiwon lafiya saboda haka ya je can ya kara kwarewa da ka je ka same shi dai dan Najeriya ne wasu sassan kan iyakan Najeriya kamar al'ummar Mambila kan shiga neman magani kamaru ne don dalilin karancin asibitoci a kan tsaunukan da ke da ɗankarin sanyi da ƙoramu. Ni Isa Yusuf ne daga Mayon Daga, ni IPP Mayon Daga ne. Kwanakin can akwai mata ma da ta aihu yara hudu. Rashin samun taimakon likitoci akan wannan harkar ne yaran dukansu sun mutu. Ɗaya ya fara mutuwa, washe gari ɗaya sake mutuwa. Kai dai an ɗauki sauran za a tafi da su gembu don rashin hanya da kuma ainihin munin hanyar din. ya zamanto sauran ma gaba da suka rasu akwai wani nufin kuna kallo yara hudu suka rasu eh suka rasu to bayan da za a yi malam iya abin da za mu yi dan wannan dispensary da muke da shi nan kuma likitocin suna iya kokarin su amma ba su da kayan aiki ba su da komi gwamnonin jihohi da dama a Najeriya kan gina manyan asibitoci sai dai yawanci ba wadatar magani da ma'aikata Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya likitoci masu A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani za a rage fita kasashen waje neman magani ko jinya sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. to a gaida likita bokan turai a niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai zan gaida likitoci Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. madalla mun samu kira na farko daga jihar Adamawa. Malami na Adamawa da dai ba mu ji sunan ka ba daga farko kaɗan maimaita abin da ka ce. Na'am. Eh, a samu wanda za su horar da su daga kasashen wajen su zo su yi nuna musu yadda ake yin aiki sosai domin wasu suna da rashin a asibitoci. Watakan jami'an kiwon lafiya kenan. Eh, to madalla mun gode daga Adamawa da wannan gudunmuwa da ka bamu yanzu kuma bari mu je Maiduguri. Salamu alaikum na Maiduguri ko kana jin mu? Amu wasu rahmatullah barka da yamma. Barka ka da wa muke magana daga Maiduguri. Suna magana da Hamza Ibrahim Rangar da Kano State a mazaunin babban birnin Maiduguri. To Malam Hamza ya kake gani za a rage yawan fita kasashen waje neman magani ko jinya da 'yan Najeriya ke yi? To shi dai a gaskiya hanyar da za a bi ita ce dai a inganta asibitocinmu da kayan aiki irin na zamani. Na'am. Eh, da kuma a horar da su ainihin kara a horar da su jami'an kiwon lafiya ɗin su kware sosai da haka ne kawai za a rage kashe kuɗi da mana kashe ma'ungan kuɗi da wajen fita neman magani a kasashen wajen nan. To madalla Malam Hamza daga Maiduguri mun gode da wannan ra'ayi da ka mu yanzu kuma bari mu koma Adamawa. Wa alaikum salamu da wa muke magana? Na magana da Salifan balne. To me za ka ce game da yadda za a rage yawan fita kasashen waje neman magani ko jinya? Na farko tukun gwamnatin Najeriya ta sa doka a ma'aikatan kiwon lafiya musamman ma'aikatan barayi ne. Kodan gwamnati ta turo magunguna da kayayyaki suna saidawa. Mm. Wallahi suna saidawa saboda hakan gwamnatin Najeriya ta yi providing na materials new materials wanda za su na inganta kiwon lafiyarmu ina ga ta wannan hanyar za a rage fita kasashe makwabta neman magani saboda ba da komi suka fi mu ba abin da bamu da shi a nigeria nan amma in an kawo ma sai su saya to mun gode da wannan gudunmuwa da ka bamu yanzu kuma bari mu je yobe hello hello da wa muke magana daga yobe daga hukumar To me za ka ce game da batun nan na yau da muke tattaunawa na masu zuwa kasashen waje neman magani ko jinya? To ga dukkan alamu dai layin malami na Yoba ya goce yanzu kuma bari mu je Gombe Salamu alaikum da wa muke magana daga Gombe. Wa alaikum salamu. Kina magana da Bello Usman daga Gombe To Malam Bello ya kake gani za a rage ko kuma 'yan Najeriya za su rage zuwa kasashen ƙetare neman magani ko jinya? Gaskiya ni ina ba da shawari game da zuwa ƙetare neman magani. Ina da kawai, waɗanda suka je suka koyo wannan aikin ina da kawai. Sai a Najeriya saboda su taimaki talakawa don mu talakawa gaskiya muna shagun ya game da asibiti. To Malam eh, Bello daga Yobe mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi. Hello. Hello, salamu alaikum da muke magana. Alaikum salam. a magana na Kabiru mai kaji sai lori sai kasar gungiyar zamu sarka kana kan kuma kirbi. To Malam Kabiru me zaka ce game da batun yau? magana gaskiya na likitoci ne ka sai kasa mana a Najeriya ina gobe su shugaban kasa na Buhari da mm. kowane kananan hukumomi a kai likitoci kwararru wanda za su kula da masu yata a nan jihar a nan Najeriya to sai Malam Kabiru daga Bauchi mun gode maka yanzu kuma bari mu je jihar Katsina. Salamu alaikum waye akan layi. Alaikum daga Ibrahim Bala kamfanin Daudawa. To Malam Ibrahim ta ya kake gani za a taimaka ma 'yan Najeriya don su daina zuwa kasashen waje neman magani? To farko dai gaskiya ana ganin kamar rashin kishin kasa ne ke ja mutum ya tafi wata kasa neman magani. Hmm. Kuma mun domin a gaina muna da ƙwararrun ma'aikatan da za su iya baka duk wani abin da ake bukata. Ni na ganin abin da ya kamata shine a yi. Gwamnatin Najeriya ta inganta asibitocinmu shi ne ina ganin za a magance wannan kasar da ake yi zuwa kasa waje neman magani na gode a huta lafiya to Allah ya sa malam Ibrahim daga jihar Katsina yanzu kuma bari mu je jihar Ekiti Salamu alaikum wane ne daga Ekiti wa alaikum ya haya ne masara kasuwar da ta kama zaune Ekiti local government fata to malam ya hayya me zaka ce game da wannan batun da muke tattaunawa a kai. lalacewan gwamnatocinmu na najeriya ba sa inganta harkar lafiya ba su damu da talakawan da suke mulka ba mm. kawai sun mai da su kamar dabbobi ko dabba da ake kiwo mutukar ba ta da ruwa mai kyau da take sa ba za ta yi tasiri to amma kuma kana gani gwamnatocin ne ke da matsala ko jama'a ne ko cibiyoyin ne ina matsala take suna zartarwa a gwamnatance taro na irin nasu na zama a shashayi ba sa awatarwa a zahirarsu to malam yahaya daga ekiti lokaci ya kawo jiki da mun sake baka dama mu ji karin bayani amma yanzu nan za mu dasa aya sai kuma guban allah kai mu sake baku wata damar Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar saliyo madam aisha johansen za ta samu tattaunawa da shugaban fifa mai riko isa hayatu akan takaddama da ke faruwa a hukumar kwallon kafa ta saliyo din johansen dai ta isa birnin kigali na rwanda ne don amsa gayyata da shugaban hukumar kwallon kafa ta fifa mai riko kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta caf isa hayatu ya mata don rufe wasan cin kofin afirka na 'yan wasan afirka masu wasannin su a cikin gida ta can da ake yi a kasar ta rwanda a watan agustan shekarar 2015 ne shugaban hukumar kwallon kafa ta ghana kwasi antaci ya je birnin freetown na saliyo don shiga tsakanin bangarori da suke rigima da junan su a hukumar kwallon kafa ta saliyo din amma duk da hakan abin ya ci tara ana sa ran da tattaunawa da isa hayatu zai yi da shugaban zai kawo matsalaha a tsakanin su 'yan wasan cikin gida na Super Eagles sun yi karar hukumar NFF da kakakin majalisar wakilan Najeriya Honorable Yakubu Dogara da kuma chairman kwamitin wasanni na majalisar Honorable Lawan Goni inda suka nuna rashin jin daɗin su akan yadda hukumar NFF take musu riko musamman ma a lokacin da suka shiga gasar kofin Afirka na 'yan wasan cikin gida na can da ake yi a kasar Rwanda. Najeriya dai da ta samu matsayi na uku a gasar can da aka yi shekarar da goma sha hudu a kasar Afirka ta Kudu. A wannan lokaci ta fita ne a zagayen farko wacce ta sha daya bai ba haushi a hannun ƙasar gini wanda haka ya yi dalilin fitanta daga wannan matsayi shi ko caman kwamitin wasanni na majalisar wakilan najeriya honorable goni ya tabbatar da cewa shugabanni na hukumar nff ne sun yi al'ajabin irin wannan mataki da 'yan wasan suka ɗauka a lokacin da suka bayyana gaban majalisar don yin bayani akan kasafin kuɗi da suka yi na shekarar 2016 honorable goni ya nuna cewa ko shakka babu wannan ƙarin da suka yi shine ke tabbatar da rashin hakuri da kuma rashin da'a da wasu 'yan wasan suke yi dan fari na shugaban kasar ghana john ramani muhammad da ake kiran shi sharaf muhammad ya sanya hannu akan wata yarjejeniya da wata kungiyar kwallon kafa ta kasar belgium da ake kira michelin wasu yan jarida biyu da ke tare da wannan babban kungiya ta kasar belgium sun tabbatar da cewa wannan dan shugaban kasar kuma ɗalibi ne ya sanya hannu akan wannan yarjejeniyar da kungiyar michelin wanda aka santa tana daukan yan wasan ghana dan shekara 22 ya sanya hannu ne akan wannan yarjejeniya bayan ya yi training da kungiyar tun cikin watan oktoban bara sai dai har iya da ba bayyana cikakken labarin yarjejeniyar da ya sanya ma hannun ba dan wasan brazil neymar zai gurfana a gaban wata kotun spain domin bayar da shaida akan zargi da ake mai na rashin biyan haraji a lokacin komawarsa barcelona a shekarar 2013 shugaban kungiyar barcelona na yanzu da tsohon shugabanta dukkaninsu sun musanta aikata ba daidai ba kan batun lokacin da suka gurfana a gaban wata kotun madrid ranar litinin Ga sharhin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin zaman lafiya a ƙasar Colombia ya kai gimshikin matsayi. Lokacin ziyarar shugaban kasar Manuel Santos zuwa nan Washington DC, shugaba Barack Obama da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry za su gana da shi su ji bayanan shirin zaman lafiya daga wurinsa da irin rawar da Amurka za ta yi takawa domin ta taimaka a shiga wani sabon yanayi na zaman lafiya an kwashi fiye da shekaru hamsin mayakan juyin juya hali na fas ko farc suna fafatawa da dakarun gwamnatin kasar cikin shekaru mutane fiye da ashirin ne suka salwanta kana fiye da miliyan shida sun rasa muhallansu suna gudun hijira banda waɗannan akwai mutane da dama da aka sace an tilasta wa yara ƙanana maza aikin sojoji ala tilas kuma aka shiga da aka shiga yin lalata da 'yan mata yara ƙanana da taimakon amurka aka kirkiro shirin zaman lafiyar a shekarar 2000 a ƙarƙashin shirin amurka ta aiki kafada da kafada da jami'an gwamnatin colombia saboda taimakawa sojojin ƙasar da 'yan sanda su zama ƙwararru domin su ba da ingantaccen tsaro su kuma yaƙi manyan laifuka tare da kare haƙƙin 'yan adam to sai dai tabbatar da doka da oda in ji john kerry wani ɓangare ɗaya ne kawai da taimakon amurka al'ummar colombia sun inganta wasu ɓangarorin da dama kamar harkokin mulki da kawo canje-canje ga harkokin shari'a da ƙara ba baƙaƙe da 'yan asalin colombia damar zama cikakkun 'yan ƙasa kamar fararen fata da taimaka waɗanda rigingimun suka shafa da kuma faɗaɗa tsaron lafiyar 'yan jarida da ƙungiyoyin fararen hula. Bayan an taimaka wa Colombia ta samo yanayin da zai kai ga zaman lafiya, Amurka na shirin ƙara ba da taimako domin tabbatar da alfanun zaman lafiyan. Nan ba da daɗewa ba, shugaba Barack Obama zai gabatar wa Majalisar Dokokin ƙasar shirin wasu dabaru da zumar inganta tsaron da aka samu da dakile safarar miyagun kwayoyi da tabbatar da sahihan harkokin shari'a da kuma taimakawa waɗanda rigingimun suka rutsa da su shirin zai tanadi yadda za a farfado da tattalin arzikin yankunan da da can kungiyar fas ta mamaye kamar yadda aka tsara tun can farko in ji sakatare kari su 'yan colombia ne za su ɗauki nauyin yawancin kuɗin da ake bukata, amma iyawar Amurka ka iya taimakawa da zaman lafiya. Babu dai wani shirin zaman lafiya da zai dawo da rayukan da suka salwanta cikin shekaru hamsin da suka gabata a duk faɗin ƙasar. Amma yanzu, 'yan Colombia sun samu wata dama mai cike da tarihi da za su rungumi rayuwa cikin lumana da walwala. ba tare da rikici ko tashin hankali ba saboda haka amurka na da kyakkyawan dalilin marawa wannan ƙasa baya Wannan shi ne sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga labarai amma a takaici. wasu masu satar mai a yankin niger delta da ke nigeria sun fasa wani bututu da ya haddasa malalar mai wanda ya lalata muhalli lamarin da ya kuma haifar da fargabar za a koma gidan jiya game da mummunan kalubalen da kasar take fuskanta a baya sanata ben maury bruce ya ce lamarin ya faru ne a kusa da jihar bayelsa amma bai bayyana iya adadin man da ya kurara ba hukumomi a kasar somalia sun tsinci gawar fasinjan nan da ya bata a wani jirgi da ya yi saukar gaggawa a mogadishu bayan da wata fashewa ta lalata wani bangaren jirgin ministan sufurin kasar ali ahmed jama jangali ya gaya wa sashen somalianci na murya amurka cewa an tsinci gawar fasinjan ne a kusa da garin balad tana kuma hannun masu bincike shugaban amurka barack obama ya kai wata ziyarar farko a wani masallacin kasar inda ya ce mutane da dama suna ma addinin islam mummunan fahimta cewa yana da alaka da ayyukan ta'addanci yayin da yake jawabi ga musulman da suka halarci taron a wani masallaci da ke birnin wato baltimore obama ya ce amurkawa daga iyali daya suka fito Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Malam Suleiman Tarawali Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.